Ni ce Alpha Charles. Ina son ka. Kina so na? Ina son ka. To an kuma ban iya soyayya ba. A ah, dole ka koya fa. A ina zan koya? Inda ake koya. Kamar ya kenan. Yan matan ka nawa? Ban da ko daya. Yan matan ka nawa? Mm, sai dai friends haka. Friends din mata ko maza? Mata. Ya za a yi kai friends da mata? Ana yi a just for friends zaki ji ana friendship haka. misali eh to wayanda kuma kake dating kuke relationship a mata da maganar friendship relationship su kuma guda nawa relationship kamar ya magane ba kana neman ta mana matsayin budurwa da saurayi yake kash eh. tsoron matan ma ba nake ji ba me yasa kake tsoron mata to ai saboda matan ne kin san mace yanzu nan za ta yi abin da za ta caja ma kai ta hana ki bacci ta hana ka bacci ta yi ma irin something ni kuma ban san da wannan damuwa shi yasa so nake rayuwa ta yana ka san me nake so da kai ah. ka tsaya haka ka je dina gina kana muni. Ah. <laughs> to ma tsana ni kake wace ba? haka ne kake can baka da budurwa haka nake ai a a <laughs> yan matan ka nawa da yan matan ka nawa da zan fa sa ka rantsi guda biyu ne kawai ba su da yawa ci maza ta kusa sa ka in matan ka nawa ka lissafa lissafa lissafa yanzu ne in matan ka nawa Aisha Fati Maryam sai Husna su nan ba. Aisha Fati Maryam Husna ku gani hudu yanzu aka bibiye za a iya kara hudu a cikin hudu na aka kara hudu ya zama takwas kenan yan matan ka nawa five ne gaskiya las las guda shida ne las guda shida ne <laughs> ka guji to a cikin guda shida guda nawa kake so gaskiya guda ɗaya nake so to me kake da sauran just for fun kawai irin wanda ake dan flexing da su kin gane a dan ji a dan sha a cikin guda shida guda ɗaya yake so sauran you guys are just for are just there for flexing kin je sauran ki ya baki kuɗi kin kawo mishi kun cinye tare ko ba aka bane to kuma sai kin tona mun asiri ko me ai maganar gaskiya ne sai Allah kin je kin karbo abun wani kin kawo sai ku cinye kace matan ka shida ba yan eh, matan ka shida yan mata na shida to yanzu abin da nake so da kai for you to prove to me that yan matan ka shida ne da ka riga ka faɗa dama ka ce biyar mm. yaudara kake yi kamile ne biyar eh eh kuma ita so kake ina son yanzu ka bani ka ko kuma ka kira min abokinka close friend ɗin wanda ku taɓa zuwa tare nan eh eh wancan friend ɗin da ku taɓa zuwa studio na tare Ah, bani, bani, bani, bani, bani. Um, bani so cire, cire, cire. Ci, kuka saka mu? Haka, haka ido na, haka fuska ta take. Hello? Hello, kana tina? A ah, ba shi bane alfa ke magana. eh alfa charles borno um, a ah, ba ku mai kasan studio na eh muna tare da shi ne yanzu ina so ka zo studio na Ba ka san studio na ba a ah, ba ka san kun taɓa eh wanda ka taɓa zuwa ne to shikenan muna jiran ka alright to shikenan amma in zaki mai tambaya da Allah wace irin tambaya zaki mai maka nawa eh, eh, yan matan da kake nema nawa ne guda nawa kake yaudara a ciki guda nawa kake kaiwa daki guda nawa baka kaiwa daki a ne kawai ah, sai ka gaskiya magana daki wannan magana ce daban kuma ah to ka san Allah ka san ne <laughs> bari da yanzu